Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 21, 25 da kuma 16. Masu sauran mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama ce kai tsaye ta harshen FM na VOA Africa akan mita 102.5 sai rediyo amfani sarauniya fara'a noma da lord da kuma niya. Kana a kasar Ghana ana iya samu akan alfa rediyo da ke kuma si. Kana masu na'urar kwamfuta a lokacin da suke son kama tashar suna iya samun mu akan Hausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu are Assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku yau Juma'a 27 ga watan Oktoba na shekarar 2017 Ladan Ibrahim Ayo ne daga nan birnin Washington DC tare da Baba Yakubu Makiri da ma sauran abokan aiki muke farin cikin daukan dauniyar kawo muku shirin a daidai wannan lokacin kuma kafin ku ji abin da shirin namu ya kunsa Baba a ba mu kanun labarai Hukumar zaben kasar Kenya ta ce kimanin mutane miliyan biyar ne suka masu rajista suka kada kuri'a a jiya alhamis a zagaye na biyu a zaben shugaban kasa na shekarar 2017 sannan prime minister spain ya gargaɗi majalisar dattawan kasar a yau juma'a ta ɗauki wani matakin doka na musamman wanda zai baiwa gwamnatin tsakiya hurumi na kwace ikon cin gashin kai na catalonia sai sakataren tsaron amurka jim mantis ya ce babu wani abin da ya sake a shirin amurka na ba da kariya ga koriya ta kudu game da barazanar makaman nukiliya da koriya ta arewa take mata madalla kanun labaran kenan a cikin shirin za ku cewa gwamnatin jamhuriyar nijar ta mayar da koyon harshen uwa a makarantar firamare ya zama tilas a matakin ya shahi duka ƙasar nijar don shi yasa yanzu kowa yaro da harshen da yake shi ake farawa aji na ɗaya na biyu na uku duka A Najeriya ko sanata Isa Hama mai Saune ya sake bankaɗo wasu sabbin zarge-zarge ga Hospital janar na 'yan sandan Najeriya. mun duba mun gani ranar da ya kamata shi sufetin 'yan sanda ya ritaya ranar uku ga watan ɗaya na 2019 kenan amma sai muka gani a yanzu an canja shi ya koma sha biyar ga watan january 2019 haka kuma muna da rahoto akan yadda gwamnatin jamhuriyar kamar ta hana 'yan adawa gudanar da zanga-zanga a babban birnin kasuwancin kasar wato duwala sai mahmud lalo da zai shigo da shirinsa na duniyar amurka amma duk waɗannan sai kun cikakkun labaran duniya assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniyar hukumar zaben kasar kenya ta ce kimanin mutane miliyan shida da dubu biyar ko kuma kashi ɗaya cikin uku na masu rajistan suka kada kuri'a jiya alhamis zagaye na biyu a zaben shugaban kasar da shekarar 2017 an samu rigingimun 'yan adawa da tashe-tashen hakula a rufunan zaɓe da dama akalla mutane biyu ne aka harbe hallahira a wasu gama tsakanin 'yan sanda da masu zanga-zanga shugaba uhuru kenyatta shine yake nema a sake zabensa a karo na biyu a wannan zaben kotun kolin kasar ta soke nasarar da ya yi a zaben ranar 8 ga watan agusta bayan gano wasu kurakurai da rashin gaskiya wurin aikewa da sakamakon zaben kusan kashi 80 na mutane da suka yi rajista ne suka kada ƙuri'u a zaben na watan agusta madugun 'yan adawa raila odinga ya janye daga shiga takarar a farkon wannan wata inda yake cewar hukumar zaben ba ta yi gyare-gyaren da ya kamata ta yi wurin shirya wannan zaben ba odinga ya gargaɗi magoya bayansa da su kaucewa wannan zaɓen wani mataki da ake ganin shine tabbatar da nasarar da shugaba ta yi odinga ya fitar da wata sanarwa a jajibirin zaɓen inda ya ɗau alkawarin cewar haɗakar ƙungiyoyinsu ta national super alliance wato nasa a takaice ta rikide ta zama ƙungiyar fafutuka Firaministan Spain ya gargaɗi Majalisar Dattawan Ƙasar a yau Juma'a da ta ɗauki wani matakin doka na musamman da zai ba gwamnatin tsakiya hurumin ƙwace ikon cin gashin kai na Catalonia a wani yunkurin takawa yankin mai neman ɓallewa daga ƙasar Burki. Mario Nora George ya faɗa wa samtocin cewa ƙasar Spain na fuskantar babban ƙalubale da ba a gani a cikin wannan lokaci ba. ya kara da cewa abin da ke faruwa a catalonia babban take dokoki da bijirewa demokradiyya da take haƙƙin kowa da zai iya mummunan tasiri ne rajos ya ce idan majalisar ta amince da wannan bukata matakin gwamnati na farko shine kwace yankin catalonia da kuma korar shugaban catalonia da ministocinsa akwai maganar da ake yayatawa cewa catalonia tana shirin ayyana 'yancin kai a wani buki na musamman da yammacin yau juma'a dubban masu zanga-zanga sun taru a kusa da majalisar dokokin catalonia rike da tutocin yankin suna kira ga samun yanci da walwala da zumar ganin an ayyana ƙasa mai cikakken yanci waɗannan labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc sakataren tsaron amurka jim mattis ya ce babu wani abun da ya sake a shirin amurka na ba da kariya ga koriya ta kudu game da barazanar makaman nukiliya da na masu linzami daga koriya ta arewa da yake jawabi ga rundunar sojin haɗin gwiwar amurka da koriya ta kudu a yau juma'a a ƙauyen ruce da ke yankin panmunjau inda koriya ta kudu ke haɗewa da ta arewar Mattis ya ce muna iya bakin mu wurin warware wannan lamari ta hanyar diplomasiya yana nufin batun shirin makaman nukiliya ta Koriya ta Arewa. Mattis ya ambato kalaman sakataren harkokin wajen Amurka Rex Tillerson yana cewar ba manufarmu ce yaƙi ba. Ya kara da cewa mu ita ce mu tilasta wa Koriya ta Arewa ta dakatar da shirin makaman nukiliyarta da yake ƙara ƙaimi tun lokacin da shugaba Donald Trump ya hau mulki. a ziyararsa ta wuni biyu a koriya ta kudu matis ya gana da shugaban munja in a yau juma'a kuma ya gana da manyan jami'an tsaron amurka da kwamandojin sojan amurka masu hannu kai tsaye wurin kawar da ayyukan koriya ta arewa takardu na shaidu da aka tattara dangane da kisan shugaban amurka john f kennedy yanzu jama'a na samun cikin sauki ko da yake shugaba donald trump ya ba da umarni a ci gaba da rike wasu ɗaruruwan takardu a hukumar adana kayan tarihi da ta fitar jiya alhamis cikin siri akalla da takardun ba zai shafi lamarin tsaro ba a wannan lokaci takardun shaidar kisan shugaban da masana suka fitar suka fi mayar da hankali a kai shine ziyarar da wanda ya yi kisan lee harvey oswald ya kai a mexico watanni biyu kafin shugaba ya ziyarci dallas a ranar 22 ga watan nuwamba a shekarar 1963 binciken watanni goma a kan kashe shugaba kennedy da wani kwamiti karkashin jagorancin babban alkalin kotun koli l warren ya gudanar ya gabatar da oswald da bindigar da aka kama shi kadai shine shirya kuma ya aiwatar da kisan kennedy kana wani mai gidan rawa kuma jack roby ya kashe oswald shi kadai yayin da suke hannun 'yan sanda bayan kwanaki biyu a wani kuri'an jin ra'ayin jama'a a shekarar 2013 ta gallup paul ya tabbatar cewa galibin amurkawa suna ganin akwai masu hannu a cikin kisar shugaban bayan oswald ɗin yan duniya kenan kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka yau bari mu fara da rahoton da ke cewa daga yanzu za a rika koyar da harshen gida a makarantun firamare a duk faɗin ƙasar Nijar kuma harsuna biyar ne za su shiga cikin wannan tsari. Ga su lamu na barma da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. nan muna cikin wani ajin makarantar da ake kira ikon hausa da ke unguwar lazare ta birnin yamai wacce yake cikin makarantun da aka kafa shekaru sama da arba'in a matsayin na gwajin karantarwa a harsunan gida tsarin da a yau gwamnatin jamhuriyar nijar ta ɗauki matakin ƙarfafawa da zummar farfado da sha'anin ilimi a ƙasar madam ruwa bukar kura ita ce daraktar ma'aikatar tsarin littattafan karatun yaran firamare a matakin ya shahi duka ƙasar nijar don shi yasa yanzu kowa yaro da halcin da yake ji ake farawa aji na ɗaya na biyu na uku duka da halcin da yake ji ake karanta suwa sai daga aji na hudu biyar shida za a yi mishi a shi yaron da ake karantar suwa da halcin ya yi koyo ya yi koyon mat ya yi koyon karatu ya yi ƙwarewa kuma har ya gane faran shi da wanda ya fara faran shi ke. To ko cikin wani hali karatun ke gudana a ƙarƙashin wannan sabon tsarin bayar da ilimin firamare? Malama Rabiatu Abdu na daga cikin masu aikin karantarwa a ekwal Hausa Lazare. An tuka yaran suna ganiya sosai komi da yana tafiya daidai saboda cikin halshen su ne. Kenan in sun zo a makaranta kamar suna a gida ne. Kamar yadda iyayen za su musu magana a gida da halshen su. Kenan in suka zo na haka nan ne. Kenan mu ma yana taimaka mana suna ganiya sosai yanzu aka ce yaro ya bada shekara da hausa ya bada ta hausa shine muke ce ma labaran aji shine nan suka zo suka karanta to yanzu wani lokacin aka ce da faransai ya ake ta sai a samu yaron da zai taso ya ce maka da faransai gashi da za a ci ai kun an samu ci gaba ko ya zuwa yanzu harsuna biyar daga cikin harsunan kasar ta Nijar ne wannan tsari ya shafa kuma a cewar hukumomin ilimin boko nan ba da jimawa ba za su horar da malamai hikimomin rubutu da karatun haruffan harsunan gida. Asinan kinan ne da halcen su sai a koya musu yaya ne halcen su structure kin halcen su grammar conjugation vocabulary kin halcen duka sai a koya mishi deja sai an sanya ne kenan an bashi kuma sai a bashi littafi da halcin shi sai ya je karanta su ba sabon an ansanyan bane ansanyan dai wanda ake ne ake koya ma yadda zai koya ma yara a halcin shi haka nan ne muke formi. Oh, Daraktan makarantar Ecole Hausa ɗan Juma'a Kariman ya yaba da wannan yunkuri na gwamnatin Nijar saboda haka ya gargaɗi iyayen yara su ba da goyon baya. Tunda yaro harshen shi ne yake yi, harshen da yake yi shi ne malami ga yi, shi na hana sinima kamar ya sa mutum tabi'a ta wani ƙasashe can daban Iyaye dai su zanzowa suna tambayan aikin ɗiyansu

tica ne wannan batun tica ne tica uban karatu. Idan ka haifi ɗanka, ka kai shi karatu. To daga a Najeriya ko Santa Isa Hama mai ne ya sake ƙaro yin wasu wato zarge-zarge ga sufeta Janar na 'yan sandan Najeriya ga Nasiru Adamu Elkaya da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. rundunar 'yan sandan najeriya ta sake musanta sabon zargin da sanata isa amma mai sauye sake yi da ke nuna babban sufeto ibrahim idris ya ba uwar gidan shugaban najeriya aisha buhari kyautar motocin alfarma biyu jami'in labarun rundunar moshid jimo ya ce an tura motocin biyu ne don aikin tsaro ga kumbar motocin uwar gidan shugaban bisa buƙatar haka daga dogarinta sani m baba haka na rundunar ta sake musanta wani zargin na isa hamma da ke cewa babban sufeton ya ba da bayanai da ba daidai ba kan yawan shekarunsa a takardunsa na aikin ɗan sanda Jima ya ce wani kuskure kawai aka gyara na bambancin kwana goma sha biyu a kwanan watan da aka haifi su Peyton a tara A zantawa ta wayar tarho Isa Hamma Misau ya ta zargin nasa guda biyu. Mun duba mun gani ranar da ya kamata shi Sufetin ɗan sanda ya ritaya ranar uku ga watan ɗaya na 2019 kenan. Amma sai muka gani a yanzu an canja shi ya koma sha biyar ga watan Januwari 2019. To abun mamaki shine mutum yana aiki shekara talatin da biyu bai gane cewa wani abu ba daidai ba sai da tukunya hau kan wannan kujeran. Na motoci da muke magana shi ne, shi ADC da kansa ya rubuta wasikan ya ce ana neman wannan motoci biyu ne saboda private use da kuma utilities. Sun ta isa amma misau mutanen Najeriya da dama za su so su tambayi ka ta bakin mu nan cewa me yasa ka saka shi babban sureto a gaba ne haka? A to wannan shugaban kasa general muhammadu buhari shugaban kasa ne wanda aka ya fito yana neman a taimaka masa duk inda aka ga ba ana yin wani abu ba daidai ba a faɗa baya son zalunci bala ibrahim shine mai taimaka babban su feton ta fuskar labaru ya ce gaskiya za ta yi halinta gwamnatin tarayya ta riga ta shigar da kara isa hamma misau ya je ya tantance zarge-zarge da yawa wa shi speto general na 'yan sanda sannan kuma majalisa ita ma ta kafa kwamiti nan ba daɗewa ba muna sa ran cewa za su yi aiki mai kyau duk zarge-zargen da ya jera a feɗe biri har wutsiya a ji ta bakin shi speto janar na 'yan sanda shi ma a ji ta bakin isa hamma misau me za ka ce kan shi sufeta babban sufeta ibrahim idris din nan kai ka amince ka gamsu da cewa abubuwan da yake duka daidai to ni abokina ne tun muna makaranta tare muka yi jami'a da shi na san halinsa daidai gwargwado ba mutum bane da zaka ce fasiki ba mutum bane da zaka ce abocin abun duniya shi bai ma san yadda jin daɗin rayuwa take ba in dai magana kake ta abun duniya wannan dambarwar dai tana gaban kotu kamar yadda ofishin ministan shari'a Abubakar Malamai shigar da karar sanata mai sau a madadin gwamnatin Najeriya Nasura da Malika murar Amurka daga Abuja Najeriya Amshin waka ta in kaji hujjar Idan muka tsallaka zuwa jamhuriyar kamar kuwa gwamnatin kasar ce ta ce duk wanda ya gudanar da wata zanga-zanga a cikin kasar to zai gane kuransa ga Muhammad Awal karba da karin bayani a cikin wannan rahoton. Gwamnatin ƙasar Kamaru ta hana wa jam'iyoyin adawan ƙasar gudanar da wani gangaminsu da za su yi a birnin cinikayya ƙasar Duwala kasancewar sun bayyana taron nasu dai domin su goyi bayan jihohin 'yan awarin Ingilishin ƙasar ne guda biyu. Kana babban jam'iyyar adawa ta SJF wanda ni John Furundi yake shugabanta su ne suka haɗa wannan gangamin. Jibrila Ibrahim shine mai bawa shugaban jam'iyyar ta sdf ni John Furundi shawara ta bangaren harkokin siyasa. Ya bayyana mini cewa su fa ba su ga dalilin da ba za su ci gaba da gudanar da taron su ba. Mun niyan yin babban gagarumin taro a birnin Duwala da eh, eh, nuna wa duniya abinda ba mu yarda da abinda ake ma shauran 'yan kamaru wanda na shashen Ingilishi ba. To amma da yanzu da gwamnati ta ga cewa mutane mun haɗa za mu haɗa mutane da yawa da ta fara yadda ya zo ta zo ta ki ta hana mu wai ba za mu yi ba ta ce za a yi fashe-fashe ita ba ta da sojojin da za su kare wannan taron amma kuma yanzu da ta hana tana da sojojin da za ta zo ta zuba ta hana mu yin taro suka zo suka hana mu ba za mu yi taro ba suka wahalar da mutane duk a wannan ranar ne amma kuma mu yanzu duk da haka ba mu ja baya ba sanda muka dan fito muka nuna cewa mutane cewa su yi haƙuri abinda muka niyan nan munni kuma za mu sake yi yanzu wani lokaci za ku fito ku yi wannan gangami eh yanzu muna shiri tukunna muka shirya za mu sanar da ku Alhaji Rewani Sharubutu kusa ne a jam'iyyar shugaban kasar Kamaru Mustabiya sai ko CPDM ya bayyana mana dalilin soke gangamin taron na 'yan adawan kasar dalilin ma share wannan taron hana taron gaba daya kasan in za ka yi taro luwa ya ce sai ka tambaya a baka takarda ya tambaya an ba su takarda na yin wannan taron kwana ɗaya biyu kafin ran taron ya iso suka hau telebijin ba abin da ba a fada yanzu suka je suka taro wayansu 'yan fatin gaba daya 'yan jam'iyya suka haɗu da su su da yawa akan kowa na da nashi manufa kuma a cikin takardan da ake bayarwa na na baka authorization ɗin kai taro yana rubuce a ƙasa layi na hudu cewa an baka wannan takarda za ka yi taro a waje kaza da karfe kaza ba za ka iya san da ranan ba ba za ka iya san da kuma wajen taron ba to abin da ya je kara wayansu daban wanda ba su a cikin takarda shi sa aka hana su taron. To baka ga cewan a ku kamar kun take musu hakki ne na demokradiya ba? A'a su dai sun take doka saboda doka ya ce ba za ka iya sanjawa ba za ka iya hanawa ba za ka sanja ba ba za ka sanja waɗanda za ka yi ba ba za ka sanja kuma lokacin da aka baka ba ba za ka ƙara kuma wani abu a ciki ba su suka tambaya sdf suka tambaya to yanzu fati wajen biyar sun shiga suka so ba san me zai faru ba shi kan shi ai gwamnati ma taimakan shi yayi to ga alama dai kuna jin tsoro kenan ba wani tsoron da ake ji gwamnati ya taimake shi ne domin kadan rikici ya tashi shi kanshi ba zai iya tsayar da wannan rikicin ba mahama awal garba muryar amurka daga kasar kamaru mu haye jirgin sama sai kamaru su 'ya'ya ne a hararu mani imta ne a cikin hairu To a gaida Muhammad Awal Garba, har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka da ke nan birnin Washington DC. Mu yanzu agogo ya ce karfe goma sha ɗaya na rana ga kuma shirinmu na gaba. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na duniyar Amurka. A lokacin yakin neman zaben shugaban ƙasar da aka yi a bara a nan Amurka, donald trump wanda a da ɗan takara ne ya sha alwashin zai sauya yanayin yadda ake tafiyar da harkokin mulki a washington idan har ya samu nasara kuma ga dukan alamu yana kan hanyarsa ta cika wannan alkawari sai dai da yake tafiyar da mulkinsa ya raba kawunan amurkawa gida biyu tsakanin waɗanda suke da ra'ayin cewa kamun da mulkinsa gyara yake yi da waɗanda suke da ra'ayin illa yake yi ga amurkan yau kan wannan batu da ma wasu batutuwa shirin duniyar amurka zai yi tattauna a kai sunana mahmud lalo we uh, uh, Muna samun yabo kan yadda muke tafiyar da mulkinmu. Shugaban Amurka Donald Trump kenan yake bayyana yadda mutane ke kallon tsarin mulkinsa yayin wani taron majalisar Zartarwa, duk da cewa farin jininsa ya gaza kaiwa kashi arba'in cikin 100. A yan lokutan da suka shuɗe, Trump ya yi yunƙurin warware wasu sassan tsarin kiwon lafiyar tsohon shugaban Amurka Barack Obama. sannan a baya-bayan nan ya ki amincewa ya yi na'am da matsayin da aka cimma da iran kan dakile shirinta na nukiliya duk da cewa waɗannan matakai da ɗauka sun kasance masu cike da takaddama trump ya sha alwashin kawo cikas kan yadda aka saba gudanar da harkokin siyasar amurka a cewar john ferry ƙwararre mai sharhi kan al'amuran jam'iyyar republican president trump was a pretty big Shugaba Trump ya shahara wajen ƙin bin um, tsarin yadda aka saba tafiyar da harkar um, mulki, kuma da alama um, ba zai soya ba domin shi mutum ne da baya bin tsohuwar al'adar da aka saba bi. Uh, a baya, shugaba Trump ya fuskanci matsin lamba daga wajen tsohon mai shirya mai dabarun mulki, wato Steve Bannon, kan ya janye jikinsa daga shugabannin majalisar dokokin ƙasar. This my war. Wannan ba yaƙi na bane ne kaɗai, yaƙi mu ne baki ɗaya, kuma ba ku ne kuka fara shi ba. Ya samo asali ne daga yanayi yadda ake tafiyar da tsarin mulkin ƙasar nan. To sai dai wannan yanayin kamun lude na shugaba Trump ya haifar da masu suka shi da dama, kamar irin su gwamnan jihar Ohio John Kasich, wanda ɗan Jami'ar Republican ne da zuwan mataimakin shugaban ƙasa Joe Biden. have a Muna da shugaban ƙasa ne wanda bai san makamar gudanar da sha'anin mulki ba, ba tare da yin la'akari da tsare-tsaren mulkinsa ba, bai ma fahimci yadda gwamnati ke aiki ba. A cewar mai fashin baki Matthew Dalek, halayyar shugaba Trump na sukar masu adawa da shi, ciki har da sanata Bob Coker da John McCain, takan ɗauke hankalinsa kan gudanar da harkokin mulki. Shugaba Trump yakan ma kwashe akasarin lokacin shugabancinsa ne yana tunanin yadda ma zai cicciki masu adawa da shi. Har ila yau shugaba Trump bai bar shugaban masu rinjaye a majalisar dattawa sanata Mitch McConnell ba, ko da yake sun ce sun shirya. Uh, Yanzu mun dukufa wajen cidda Amurka gaba. wata takaddama da ta kunno kai a farkon makon nan ita ce yadda wani sanata dan jam'iyyar ta republican wato jeff flake da ke wakiltar jihar arizona ya caccaki shugaba trump yana mai cewa idan a kyale shugaban zai kai kasar ya baro suka da bata yi wa fadar shugaban kasar ta white house daɗi ba to sai dai wani batu da ke haɗa kan 'yan jam'iyyar ta republican waɗanda ake ganin sun samu rarrabuwar kawuna shi da yadda za a samar da sauyi a fannin haraji a cewar Bill Gaston na cibiyar Brookings Institute da ke shirya kan al'amuran yau da kullum. Idan har suka samu aka amince da samar da sauyi a fannin haraji, za su samu daidaiton da zai ba su damar fuskantar zaben tsakiyar wa'adi cikin kwanciyar hankali. Idan kuma har suka gaza, ina ganin za su fuskanci fushin mazaɓinsu, kuma ba za a wanye lafiya ba. To a halin dai da ake ciki ya zuwa lokacin hada wannan shiri, 'yan jami'ar ta Republican ba su da matsaya kwakwara game da yadda za su fuskanci samar da sauyi a fannin na haraji. To a dai bangaren kuma mai ɗakin ɗaya daga cikin sojojin Amurka nan da aka shi a jamhuriyar Nijar, Miyashia Johnson, ta faɗa wa gidan talabijin na NBC cewa ta ji takaici kan yadda shugaba Trump ya kasa tuna sunan mijinta a lokacin da ya kira ta domin ya mata jaji. Hakan ya sa ni kuka saboda na harzuga da irin kalamansa da kuma yadda ya furta su. Ya ma kasa tuna sunan mijina. Sai da ya ce min akwai takardun rahoton mijina a gabansa ne kawai ya iya tuna sunansa. A lokacin ne ya ce La David. Ina ji yana kicikicin tuna sunan wannan shi ya fi bata min rai. Saboda idan mijina yana can yana yi wa ƙasarsa yaƙi har ya sadaukar da rayuwarsa menene yasa ba za ka iya tuna sunansa ba gabanin haka 'yar majalisa frederica wilson da ke wakiltar jihar florida ta zargi shugaba tom da nuna rashin tausayi a lokacin da ya kira mai ɗakin marigayi johnson domin ya mata jaje inda ya ce mata mijinta ya san abin da ya sa kansa a ciki a lokacin da ya shiga aikin soja. You don't tell a that her husband signed up to die. Babu yadda za ka kira matar da ke jimamin mutuwar mijinta ka ce mata, mijinta ya san zai mutu a lokacin da ya shiga aikin soja. To sai dai shugaba Trump ya ce ya kazafi kawai 'yan majalisar ta mai domin shi bai faɗa hakan ba. Ni ban faɗa abin da 'yar majalisar ta ce na faɗa ba, sam ban faɗa ba, ta kuma san cewa ban faɗa ɗin ba, idan ba tsoro ba, ta sake faɗa abin da na ce. Ita dai Frederica ta tsaya tsayin daka cewa Trump ya faɗi waɗannan kalamai waɗanda mahaifiyar marigayin ta tabbatar da haka ko da ke fadar ta White House ta ci gaba da musantawa. Masu haro da aka muka kawo ƙarshen shirin namu na duniyar Amurka na wannan mako sai wani jiko idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Salihu Garba da wakilanmu na jamhuriyar Nijar wato Suleiman Barma da Tamar Abari sai kuma Ibrahim Abdulaziz. ni mahmud lalo nake cewa mu huta lafiya daga nan sashin hausa na murya amurka a birnin washington dc to a gaida mahmud lalo yanzu kuma ga sakonnin da ku masu sauraro kuka aiko mana Sakonmu na farko ya fito daga Muhammad Bashiru da Mariola da Mansur Babawuro na fada suka ce salam VOA Hausa a gaskiya rudani da shugaban hukumar zaben kasar Kenya ya jefa kasar wani abun fargaba ne ganin a gobe ne ta ayyana gudanar da zaben a daidai lokacin da madugun adawar kasar ke bijirewa ci gaba da zaben Allah ubangiji hana maimaita baya amin sai kuma sako daga Haruna Muhammad Katsina shugaban kungiyar murya jama'a ya ce hukumar hana cin hanci da karɓar rashawa wato EFCC wata gidan tsohon shugaban kwamitin fansho malam abdulrashid maina da kika yi hakan baya rasa nasaba da ganin shugaba buhari ya harare shi da fatan zaki rinka yin aikin ki ba don ganin idon wani ba sai kuma sako daga yusuf muhammad ramadan mai gombawa daga jihar gombe najeriya ya ce assalamu alaikum murya amurka dan allah ku tambaya mana gwamnan mu na jihar gombe wai shin ina aka kwana dangane da gina mana kamfanoni a jihar gombe da ke waye domin bunƙasa tattalin arzikin jihar ko dai an sha shayi a kai ne da mun shiru yanzu kamar an suka dussa sai kuma sako daga Hussaini Abba Dambam da ke karamar hukumar Dambam jihar Bauchi ya ce tabbas wannan kuduri na samar da kudaden bai daya daga kasashe goma sha biyar na yammacin Afirka wato ECOWAS ko sai da yawo yayi abu ne mai kyau kuma Allah ya sa kwalliya ta kai ga biyan kuɗin sabulu domin hakan zai taimaka kwarai wajen bunƙasa harkokin kasuwanci da tattalin arzikin kasashen. Sai kuma sako daga Sani Muhammad Cindo unguwar karofin madaki a Bauchi da Alhaji Hassan Mai Waya kan Giwa sun ce salam VOA Hausa da Allah ku ba mu dama mu yi kira ga gwamnatin jihar Bauchi da ta yi kokarin biyan tsoffin ma'aikata su na barin aiki domin a gaskiya rashin biyan wannan kuɗaɗen ba karamin koma baya ba ne ga wannan gwamnati. Sai kuma daga ƙarshe muna da saƙo ya fito daga Kamarar Salim Abubakar Imam Jinjir shugaban ƙungiyar murya talaka reshen jihar Plateau da Balan Vice direban tanka Jos sun ci hakika matakin da shugaban Muhammadu Buhari ya ɗauka na bani umarni a kore Abdulrashid Maina ba karamin abin ayabawa ba ne da fatan hukumomin yaƙi da cin hanci da rashawa na Najeriya za su ɗauki matakin bincike akan zarge-zargen da ake masa. To madalla yanzu mun zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma wannan kara takaice. Ƙasar Burundi ta zama ƙasa ta farko da ta fice daga kotun hukunta manyan laifuka ta ƙasa da ƙasa ta ICC. Burundi ta sanar da ficewarta shekarar da ta gabata, tana cewar kotun tana mai da hankali akan 'yan Afirka da yawa. Ƙungiyar kare haƙƙin bala'adama ta Amnesty International ta ce ficewar Burundi daga kotun bata sauke ma ƙasar nauyin da, ke kanta na kawo ƙarshen take haƙƙin bal'adama ba wanda ke ƙara ta'azzara a cikin ƙasar ta burundi ko kuma magance gazawarta wurin tabbatar da adalci ga waɗanda aka zalunta a cikin ƙasar. ƙungiyar kare haƙƙin bal'adaman ta ce kotun icc za ta ci gaba da bincike duk da ƙoƙarin burundi na kawo cikas ga ayyukanta ta hanyar ficewa daga kotun kuwa wato gwamnatin shugaba pierre nkurunziza ba ta bada haɗin kai ga kotun ba icc tana da hanyoyi da dama da za ta iya gudanar da bincike kuma ta gurfanar da masu laifi wanda suka aikata miyagun laifi a cikin ƙasar burundi ta faɗa cikin rigingimu da kuma tashe-tashen hankula bayan da shugaba fiyar Nkurunziza ya sanar da shiga takara a karo na uku a shekarar 2015. Dau madalla da takaitattun labaran mu kawo karshen shirin gaba ɗayansa. Yanzu a madun kowa da kowa a nan sashen Hausa musamman baba ya kuma makiri da ya taimaka min da Julie Gresham da ta ba da umarni sai injiniyan mu John. Ni Ladan Ibrahim Ayo ke cewa a cigaba da sauraron sashen Hausa domin ku ga maryam bugajen da tawagarta tunda usman ya yi balaguro za su gabatar da shirin yau da gobe ai sauraro lafiya